To Malam Ira aka ce kyan alkawali cikawa. Kwarai da gaske. To ɗazu dama mun yi ma masu sauraron mu alkawalin cewa bayan bayanin da muka yi musu za mu sake dawowa mu bayyana musu lokacin da su ma a Afirka za a yi irin wannan abin da muka gani na tarihi inda eh. abin da muka fi sani a gida da cewa wata ya kama rana ko kuma husufin rana dinnan. Hmm. To cika alkawalin nan. To a na san dai cewa lokacin na wani abu ya faru a nan mutanen ma gida rana ta riga ta faɗi. Haka. Saboda haka ba su yi kallon da muka gani ba, amma an sun biyo mu ta shafukanmu na Facebook. a sun gama muna bayani kuma sun ga hotunan su na san da duk wani gidan talabijin da aka buɗe za ga hotuna abubuwan da suka faru din nan amma kamar yadda muka faɗa ne cewa masu kallon mu masu sauraron mu a Najeriya mm. a nan gaba idan Allah ya kai mu da rai da lafiya a shekara wannan mai zuwa eh. shekara ta biyu da goma sha takwas kenan eh. akwai husufi na wata da za a iya gani daga Najeriya a daren ashirin da bakwai ga watan Yuli hmm. na shekara mai zuwa. Akwai husufi na wata da mutane za su iya gani daga Najeriya za su gani sosai. Ba na rana irin wanda muka gani ba yau. Ba na rana irin eh. wanda muka gani ba. Idan masu sauraron mu suna so su ga husufi na rana ne, mm. kamar irin wanda muka gani a nan Amurka yau, mm. sai dai su haƙura sai zuwa ranar ashirin da ɗaya ga watan Yuni. wato 21 kenan ga watan shida mm. na shekara ta 2020 wato nan da shekara biyu da watanni goma. Mm. Kusan daidai saboda kin san yawa ashirin da ɗaya ne ga watan eh, eh, Agusta. Eh, ashirin da ɗaya ga watan Yuni. Kuma. Wato watan shida. Na shekara ta dubu biyu da ashirin. Idan Allah ya kai mu a wannan lokacin akwai husufi na rana mm. da za a iya gani daga Afirka mm. a lokacin da mutum zai fara gani ya danganta daga garin da yake Tukuna. idan kamar yadda mu ma na Amurka daga wasu jihohi sun gan shi din mu kuma mun ga eh, dai mun gan shi dai wani abu eh. nan an fara ganin sa a jihar Oregon kafin eh, ya zo nan kuma muka fara gani a idan lokaci ya kusanto za mu ƙara bayani wa masu sauraron mu mm. amma dai su rubuta a kalandar su waɗannan guda biyun da muka ambata cewa akwai husufi na wata a ran 27 wato daren 27 ga watan Yuli mm. na shekara ta 2018 shekara mai zuwa kenan. wato akwai bayanai da muka yi da dama da babu shakka a wannan ɗan lokaci da muke da shi ba za mu iya sake maimaitawa masu sauraron mu ba sabili da haka ina tsammani sai dai mu shawarce su idan eh, suna cikin waɗanda ba su samu lokaci sun gan mu kai tsaye ba hmm. a shafinmu na facebook sai muna eh, cewa su sake su sake zuwa su duba eh, domin akwai bayanan da lokaci ba zai baka damar ka yi sa wannan hmm, domin kamar daga cikin bayanan nan akwai bayanin tabbacin miyane ake yi a san cewa za a yi hosifi lokaci kaza rana kaza lokaci kaza a wuri kaza. Akwai duk bayanan nan masu sauraron mu suna so su ji wannan bayanin mm. suna iya kallon wannan bidiyo da muka yi a shafin mu na Facebook.